ta turo tambaya cewa mahaifinsu yaro rasu ya bar masallaci daga cikin irin abubuwan da ya bari amma lokacin da ya bari din ya faɗi cewa wakafi ne to bayan ya bar duniya din kuma sai aka ce za a siyar da wajen to su 'yan uwan mata suka ce ba su yadda ba amma 'yan uwan maza suka zagaye suka je suka siyar din ce to yanzu ita tana gida sai ta ga an kawo mata kuɗin kuɗi aka ce gashi kasanta ne an siyar da gurin miliyan talatin ta ce to shine ta rasa ya za ta yi sun riga sun gama kayansu sannan suka zo suka gaya musu suka bi matan gida gida kowace suka kai mata kasanta to ya za su to <laughs> assalamu alaikum abin da zan gaya musu inna balauna hum kuma balauna ashabul janna tana nan a kansu yau nawa ga wata biyu ga watan daya ko 29 ga watan jimadar hula rubuta dukkanin su ba wanda zai mutu da dukiya duk sai sun tsayaci ba wanda ɗansa zai zama mai arziki sun rusa bayansu kaf inda allah ne lan ta ji da lissunnatillahi tabdila sun cuci kansu sun cuci bayansu ‘ya'yansa gaba sai sun tsine musu abin da suka yi su kuma in so samu ne kar su karɓi kuɗin su bar musu in suka shiga sai su lalata tasu ya su lalata zuwa suka bar musu shi kenan su nasu za su yi arziki da nasu ya masu wa'ina sun gama kwarai kuwa in dai allah kai wannan kalmar inna balauna hum kama balauna ashabul jannati da ya faɗa yana gaya da 'ya'yan musulmi da qur'ani ya sauka ne duk wanda yi haka zan masa haka zan masa Allah ya kiyaye Allah ji kan shi ta jani da 'yan mota shine ya kawo wannan kissa ya ce to wannan abin da suka yi abin da allah yake nufi shine ka kwatanta shi da maganar bahaushe zaki da kura da dila suka fita farauta sai aka farauci barewa aka farauci zomo aka farauci yanyawa sai zaki ya ce to kura raba sai kura ta ce da musa ta ce barewa ta manyan dawaci zomo kuma na wani yan yawa kuma na dila zaki da yi yunkura sai banki ta kushura ba ta yi ba sai ce dila raba sai dila ya ce ita barewa ita ce kalacin safe na manyan dawa zomo kuma sai ya ci da daddare yan yawa kuma ya karin kumallo zaki ce kai dila ina ka koyi wannan rabo sai ce a gurin kura me a gurin kura ya san in yi abin da ta yi haka za a masa to haka Allah yake faɗa ko ɗan waye abin da wace haka zan masa sun cuci kansu mutuƙar gaske kuma yanzu za su dawo da baya sai sa'a domin tsalle ɗaya ake a faɗa rami sai a dubu a fitowa sun cuci bayansu da kansu da bayansu kuma kafin kuma su je lahira su ga me Allah zai eh. wani irin ya ce wannan kuma ya kwaci sun cuce shi ko da ke shi ba ruwansa ya gama allah kiyaye mu allah kiyaye mu allah kiyaye mu na'am to an ba da wata mafitar kuma shi ne allah saka da alheri su matan an kawai tsawara allah ba da lada cewa sa iya karɓar kuɗin in suka tattara sai je sai wani gurin ko bai kai sai su gina masa in sai maka wannan Allah ba da ladin wannan shawara kwarai da aliya alhamdulillah eh sai su je su sai su sai wani gurin sai su gina su sai sun gina mahaifin wakafin da yin Allah ya kai masa shikenan in suka yi haka eh in an yi haka yayi so sai ka Allah saka da rai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi